الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك الأمة المسلمين بإن دمك أولا قصة للي الله تبارك وتعالى يا جرم malamai وما يا باسو kuma wannan matsayi yana nan tare da su muddin ba su kasance mushrikai ba Allah ta baraka ta ala faɗa a cikin suratu al ayata aya ta 28 zuwa ta 35 Allah ya ce daga cikin halittunsa gaba ɗai na mutane da dabbobi da dabbobin ni'ima waɗanda suke da nau'ukan launuka to dukkan bayansa gaba ɗaya masu jin tsoron Allah daga cikin bayansa su ne malamai baya da za a yi ka shiga cikin gungun masu tsoron Allah alhali kai ba malami ba ne, ko da kai mai ibada ne ba ka cikin masu tsoron Allah sai ka zama malami ko ka zama almajiri ko ka zama matambayin malami ya zama dai ta hanyar malantaka ne ake samun tsoron Allah Allah mabuwayi ne ko mai gafara sai Allah ya ci gaba da fito da ina ake samun malantaka sai Allah ya ce lalle waɗanda suke karanta littafi a Allah kuma suka tsayar da sallah kuma suke ciyar da abin da Allah ya azurta su da shi suke ciyar da abin da muka azurta su da shi inda Allah a asirce da bayyane to suna fatan wani kasuwancin da babu asara a ciki kuma Allah zai cika musu ladarsu kuma ya ƙara musu daga falalarsa lalle Allah mai gafara ne mai yawan godiya Allah ce abin da muka yi maka wahayi na littahi shine gaskiya mai gazgata abin da ke gabaninsa kuma lalle Allah game da bayansa masani ne kuma mai ganin su wannan ya nuna cinan inda ake samun malantaka ne ƙur'ani? Allah ce sannan sai muka gadar da Alƙur'ani daga cikin wasu bayi waɗanda na zaɓa daga bayan daga cikin bayina daga cikin bayin nan da aka zaɓa ma ƙur'ani aka zaba aka ba ƙur'ani sun kafi kashi uku kuma har duniya ta kare wa'annan ma'abota qur'anin nan suna nan kashi uku ma'ana malamai suna nan kashi uku daga cikinsu akwai mai zalunta kansa ma'ana akwai akwai malami mai sabon Allah daga cikinsu akwai wanda yake matsakaici bi ma'ana yana kiyayewa kwarai da gaske wato za ka ga cewa dai ayyuka na haramun kan bai amma yan makaruhai kila yana ɗanyi daga cikinsu akwai na kolin kololuwa waɗanda suke yan rigen gento ne a wajen ayyuka alkhairi Allah ce to wannan falala ce mai girma a wurin Allah don haka kowane irin malami dole ya kasance ɗayan cikin waɗannan guda uku ko dai malami ne mai sakaci mai zanunta kansa masabin Allah to saban Allah malami ba ta shi daga malantaka ba wannan shi Allah shi ya faɗa ba ni ba ko kuma yanzu matsakaici ne a ɗan taɓa kaɗan taɓa ke taɓa karatu amma dai malami ne yawa to wannan ma bai hidda shi daga malantaka ba sai kuma wanda yake ƙorarre wanda galiban malamai idan aka ce malamai kowa yana nufin wannan kashin na ƙarshe manya-manyan waɗanda suke kaban muƙarrabu na kenan ko alama kuskure ne rashin sanin addini ne ka ce malami ba zai sa mu Allah ba dan ya sa'a mu Allah ka ce ka zauna ka zage shi kai mashi tatas yana nan kada nan kasan nan uku Allah ce kuma wannan farla ce mai girma ka kasance cikin malamai kaga qur'ani ne sai Allah ya ce kuma sakamako aljanna za su shiga ana masu kwalliya da ainihin zinari da lu'ulu'i kai tufan su ma alhariri ne za su ce alhamdulillah dukkan nau'in yabo da godiya tabbata ga Allah wanda ya tahiyar da baƙi ciki a gare mu lalle ubangiji mai yawan gafara ne mai gode ma wanda ya aikin kwarai wanda ya zaunar da mu wani gida na zama daga falalarsa wani abu na wahala bai shafa mu wani abu na bala'i bai shafa mu wannan su ne ainihin makoman malamai kuma ita ce makoma ta dukkan wanda yake biye da malamai don ya ba mu wani hoto ana ba yadda za a yi ka shiga aljanna ba tare da hanyar malami ba ba yadda za a yi ba yadda za a yi ka shiga aljanna dole sai ka bi hanyar Allah da manzon Allah ba yadda za a yi ka bi hanyar manzon Allah ka bi hanyar Allah dole sai ta malami dole Allah ya hana a samu addininsa a samu bauta mafi bauta ta hakika sai dai ta hanyar malami ya zauna karanta maka littafin Allah ya karanta maka sunan annabi Muhammadu ko da shi ya samu kansa ba zai iya yin aiki yadda ya kamata ba sai dai kai za ka iya shiga aljanna ta hanyar shi to duk wanda zai iya maka hanya aure hanyar arziki ai bai kamata ka zage shi ba ko da in dai kai dan kwarai ne ko da ya dan saba ballantana wanda ya zama hanyar shiga ka aljanna mun sani sare ba wanda zai shiga aljanna ba tare da suratul fatiha ba dole sai ka karanta suratul fatiha a cikin sallah sai dai wanda ya samu garabasa aljanna ya musulunta a yanzu sai mutuwa ta faɗo mashi to wannan ɗan aljanna ne kaga ba tare da karatun qur'ani ba amma mu yanzu haka muke mun riga mun girma da haka ba yadda za a yi mu ainihin shiga aljanna sai ta hanyar malamai da haka ma Allah tabaraka ta'ala ke cewa Allah ya shaida mala'iku sun shaida malamai sun shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta sai shi kuma sun tsaya da adalci lalle ba wani abin eh, eh, bautawa bisa cancanta sai shi lalle Allah shi ne magwayi kuma gwani nan da Allah ya tashi kafa shaidun kaɗe tashi da bauta sai ya sa shi ne na ɗaya sai ya sa mala'iku su ne na biyu sai ya sa malamai su ne na uku malamai sai aka haɗe da annabawan Allah da manzanni gaba ɗaya sun zama wuri guda a wajen shaidar Allah shi kaɗai ake bauta ma in ba dan malamai ba za ka kuma kana bautar gumaka ai shi yace malami in dai ba mushriki ne? to in ka kuskura ka ce ka zage shi ya ku matasanmu na arewa mazanmu da matanmu ya ku matasanmu na arewa mazanmu da matanmu ya ku 'yan siyasa 'yan siyasar da suke akan mulki da ma waɗannan lamirin hulu ya ɓaba'un waɗanda ba su ma shiga siyasa ba kore ba su kawai mulkin ba amma suna tsammani hattara ko da taɓa malamai ko da kaga malami yana da wani abu na nauyin sabon Allah taɓa shi a gare ka ba zai rasa hatsari ba kamar taɓa mahaifinka ka ko san mahaifinka ko arne ne mai bautar gunki ka ci mutuncin sa wallahi kare ka ta kai ballantana malami wanda malami daraja ta lullun ka daraja uba da uwa uba da uwa ba su zama sanin zai shigar ka aljanna sai idan sun yi aiki da aikin malami sun koyi da kai da sun koyi da kai la ilaha illallah muhammadu rasulullah al-imamu abu dawuda da tirmidhi da ibnu majah da ahmad sun kai da wani hadisi ingantacce ga ya kamar haka abu dawuda yake cewa daga kasir ibn qais yace shi kasir ibn qais yace yana yana zaune tare da abu dardai babban sahabin nan a dimaska cikin masarcin dimaska sai wani mutum ya zo mashi ya ce abu dardai ya ce eh, na zo maka daga madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kanat na ji labarin kana karanta wani hadisi kace daga manzon Allah ya ka samo shi ban zo maka dan neman wata bukata ba wannan hadisin shi ya kawo ni lisa wata hiya daga madina zuwa dimaska kilomita nawa ne lisafa ka yi gomulin ka ce lissafa tsakanin madina da ainihin dimatsi kilomita nawa ne haka wannan bawan Allah ya tashi dan dai ya samu Abu Darda ya gaya mashi wannan hadisi Abu Darda ya ce eh manzon Allah ya ce duk wanda ya kama hanya yana neman ilimi a cikin wannan hanyar to Allah tabaraka wa ta'ala zai dora shi akan hanyoyin shiga aljanna ba guda ba ɗaya kenan sannan mala'iku sukan yi saranda su kama irin yadda soja zai sare maka ko ɗan sanda ya sare maka to haka mala'iku suke shimfiɗa ainihin fukafukansu fukansu don ainihin yarda da girmamawa akan abin da yake nema na biyu kenan malami duk wani abun da yake cikin sammai da wani halitta da yake cikin ƙasai suna nema mashi gafara Allah saboda waccan aya da aka ce akwai malami mai ɓanna tara na kana wauta malaman nan kaza ne malaman nan kaza ne alhali halittun da ke cikin sammai da halittun da ke cikin ƙasai gaba ɗaya suna neman su gafara Allah kai dan Allah wannan ya za a yi a ce a ce a ce a ce al'umma su yi albarka ka ja da irin wannan mutum da manzon Allah ya gaya masa irin wannan magana suna nema masa gafara Allah abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai annabi ya ce kai na hudu ma hatta kifi a cikin tsakiyar teku suna nema ma malami gafara Allah abu na biyar fifikon malami ga mai bauta jahili kamar fifikon wata ne a tsakanin sauran tauraro abu na shida malamai su ne magada annabawan Allah annabi ya ce ai annaba ba su bar gadon kuɗi ba ba su bar gadon dirhami ba sun bar gadon ilimi ne duk wanda ya yi riko da shi ya yi riko da rabo mai girma waɗanda wannan ɗan takaicen takaice a ce kamar a ce kamar one over thousand na darajar malami na ɗan tsakoro maku a cikin ayoyi kaɗan da ƙwayar hadisi ƙwaya ɗaya yanzu waɗannan mutane an ya cancanta wani musulmi ya buɗi baki ya rage su to idan malamin sun kai kila ma su makka da hannunka yana nema masa gafara Allah kai ne zuciyarka ce bata fahimta ba amma gangan jikinka da rigarka da hularka suna nema da wayarka suna nema masu gafara Allah kaga an yi gaba an baka kuma annabi ya faɗa Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na ya mashi shela da yaƙi don haka ya ku matasan 'yan siyasa da dattijan 'yan siyasa da waɗanda suke zaɓe ya kashe su da kuma waɗanda suke tsammanin su burge duniyar kafurai su burge duniyar karuwa da 'yan daudu su zagi malaman addinin musulunci to ku sani kun makara kuma na rantse da Allah nadama kam sai dai in kun tuba amma dai nadama sai kun yi ta wannan tabbas magani shine ku tuba ku hito ku janye kun taɓa bayan Allah ba yadda za a yi a sallah in ba malami kai to waya za a yi a addini ba ta hanyar malamai ba jama'a babu wa'in nan suke wato saboda ainihin 'yan siyasa suna da wani abu wato suna son sai sun raba al'umma da malamai saboda malamai kadai ne malami ne kadai yana fama da talauci amma yana da gwamna aboki kaza yana da shugaban kasa aboki kaza amma ya murci idanunsa ya hudu gaskiya to sai malami to da haka ya za a yi waɗannan mutane masu su su gai gaskiya a raba su da al'umma shine a dinga zagin su da yara wai da mata wai na ga wata mata ta sa hoton daurawa kai wato sai na ji kamar zan kamar zuciya za ta fashi wai yarinya ce wai za ta wai ta sa hoton daurawa ta wa daurawa raddi na ce lalle an shiga uku na ce amma ba abin mamaki ba ne tun da mutane har annabawan Allah sun kashe na daurawa ɗabi'a ce ta mutane rashin sanin kimar abu da kuma rabon halaka na sa mutum ya kutsa ma halaka Allah kiyaye da hakan malamai suna nan mutane suna ta kira akan ya kamata ni dai ba san iyakar wadda sun kira ni ba cewa malamai su zo su zauna da shugaban ƙasa da sauransu a je su ba shi shawara a cire a dawo da tallafin man fetur da aka cire wanda ya zama sanadiyar fitina tsoro muka yi magana a shi sha'anin tallafin man fetur ɗin nana shi ho yaron zamani da ainihin ɗan siyasa mugu shi title ɗin title kawai zai karanta ba ba zai tsaya saurari hudu ba ba ba zai tsaya saurari ma jawabi ba kawai sai yake mutum hukunci cewa malamai manya su je su so ainihin tambayi da su gaya wa shugaban kasa gaskiya ya rage ya mai tallafin man fetur a ƙara darajar eh, abin naira a yi kaza a yi kaza za a samu haƙƙi to ai malamai suna nan suna yi a yanzu haka malami ɗari uku da wani abu da kusan talatin eh, malami ɗari da talatin ba ɗari uku ba malami wajen ɗari da talatin da wani abu suka halarci sai suka yi kwana kusan uku a abuja su zauna da wannan jami'in tsaro su zauna da wannan milita su zauna da wannan su zauna da wannan tun suna su ɗari da talatin haka ta rairayewa har suka koma su kama hamsin har aka rairaye yanzu sun kowa su shida wa'inda an kafa wani kwamiti mai bala'in ƙarfi na wasu ƙarafan farfesoshi da za mu zauna da gwamnati don a wa tukar hanci saboda ƙasar mu ce idan ta lalace kowa lalace amma yara suna da suna zagi to ni ma na faɗi wannan magana ne don na je sun ɗan buga amma bai kamata in faɗe ta ba saboda sirri ne abin da muka yi sirri ne amma dan in ɗan buga ma wa'innan yara marasa kunya mazansu da matansu da 'yan siyasa marasa kunya marasu da matansu wa'inda Allah zai rasan mu nasara duk wanda yake zai zagi malami wallahi Allah ya rasar da shi daga a wajen nasara don su sani cewa malamai suna suna aikin su na ji wani malami dan Khalif tu'ara dan Khalif tu'ara tare da dukkan girmamawa ko san khalitowar shi ne saɓa ma sauran al'umma kai ku sai ka hito sai tauraruwa ka ta hito yawa shi ne khalitowar fir'auna ya yi wannan ai ya kakkasa mutane sai ya raba su sai ya hito shi na je yana magana wai wai da an zo an nemi ce tsahir usman bauchi eh, a zo a ce mashi yanzu ayi kaza ayi kaza a nemi waye a nemi waye to wannan mitin da aka yi na malamai ɗari da talatin da wani abu ce ɗawar usman bauchi ɗin yana ciki yana ciki domin ya aiko ɗansa dr bashir tsahir usman bauchi da shi duk aka yi nan kwanakin gaba ɗaya kuma na cikin wadda suke yake wakilta shi ɗahir usman bauchi ɗariƙun ƙadiriya ɗariƙun tijjaniya ƙaɗe batan ta sina ba wanda bai wurin ƙungiyoyin ahalus suna kaf ba wanda bai wurin yan salafiya da ake salafiya suke bambanta tsakanin izalar salafiya kowa yana wurin to duk wanda ya rage malaman da suka je suka yi mitin aka yi masu ƙarya to ya san ya zagi malamansa dan in dan ɗarika kake to malaman ɗarika ne suka je wajen in ahalin sunna kake to malaman sunna suka je wajen ko wace iri kake izala kuma ko wace iri kake ta kaduna kake yi tare da shugaban ƙungiyar kaduna ne ƙabilar kaduna ne gaba ɗaya in kuma ta jihar kake yi tare da shugaban ainihin na ɗin ne gaba ɗaya in kuma salafiya ne kake yi to tare da suddar ta sani umar jalle mu an kai ba sai na gani ba ya da bin usman bari 'yan basu su sun isa wato mutane ƙarya wai kawai daga an gaya wasu ƙarya wani kalla wai wai an ba wai an ba mutane wai wai naira miliyan goma sha shida shida sha shida shida sha shida shida ni ma ne yanzu na kan utawa naira miliyan goma sha shida jama'a kowa a turo akawun ɗin an ba naira miliyan goma sha shida ga katangar masarautar ta naira miliyan ɗaya Allah dai ya ce taimake mun kusa gamawa don yanzu an gama sayan kayan aiki zan je in har a kunya kunya ina jin kunya in sa talla a midiya saboda katangan naira miliyan ɗaya da ɗari biyar alhali mu wannan masallacin shine tallan muslim muslim na ƙuna bakin wake a kenan da tallan musulun musulun muka yi a wannan masallacin na ƙuna bakin wace kuɗi muka ansa ba yadda za a ce katangan masallacin ta wadi na naira miliyan ɗaya ɗari biyar a ce kowa muna sa social media lazi wahidun mutane akwai akwai akwai akwai rashin sanin ya kamata akwai sanin ya akwai rashin sanin ya kamata Allah ya kiyaye Thank you. abu na ƙarshe shine da kusa ƙarshe shine ana ruwa magana batun petrol jama'a ku shigo masallaci sai a ƙara matsawa ku shigo masallaci ku shigo masallaci a ƙara samu da koda tsaho biyu ku dan ƙara matsowa ana bayani akan a ce tallafin man fetur a dawar tallafin man fetur idan kun lura tun lokacin da aka cire tallafin man fetur ban fara bayani akan shi ba sai na ce a yi hatara amma ban fara bayani a kan hatsari cire shi ba sai da na ga cire tallafin bai yi amfani ba na ga bai yi amfani ba a zahiri bai yi amfani ba amma ni a nawa ai shi ce ne yanzu a daina magana kawai a daina magana cire man cire tallafin man fetur ba shi bane matsala ku saurara ku ji da kyau cire man tallafin man fetur ba shi bane matsala saudiya babu tallafin man fetur man fetur ɗinta tun lokacin da aka cire tallafin man fetur mu a nan tun lokacin man fetur yana ainihin naira ɗari biyar da wani abu tuni kwatankwacin naira ɗari biyar da wani abu amma me matsalar mu bambancin mu da saudiya su gabanin saudiya suna yin aiki ne suna yin aiki mu ko mu suna kwashewa wannan kawai shine bambancin mu albashi mafi karancin albashi a saudi arabia mafi karancin albashi ga 'yan ƙasa a saudi arabia shine riyal dubu hudu a wannan 2024 riyal dubu hudu shine mafi karancin albashi ga ɗan saudi arabia riyal a yanzu jiya abinda take naira ɗari hudu da ashirin don Allah wani cikin ku ya buga mani naira ɗari hudu da ashirin sau dubu hudu ku gaya mani nawa kenan shi ne mafi karancin albashi a saudi arabia amma ba tallafin man fetur ga shi ne shekarar jiya ko jiya ne wai an yi karancin albashi wani naira dubu saba'in miliyan ɗaya dubu ɗari shida tamanin kuka faɗa ba ne ba Ƙasarku ku an ce tallafin man fetur da bala'i da ƙungiyar kwadago da waye ƙarancin albashi naira duk ɗari naushin naira saba'in ko naira dubu saba'in naira dubu saba'in an ce da tallafi a saudi arabia mafi ƙarancin albashi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da tamanin shine mafi ƙarancin albashi haka gaya man cire tallafi zai yi tasiri ga talaka ce ni tun lokacin da aka ce an cire tallafi sai na fantsama da bincike a duniya na gano shi wai asashe ne suka cire tallafi sai na ga saudi arabia na koma ƙasar mu ta saudiya aka ce da tun wani lokaci mai naira mai naira ɗari biyar yake bita kwatankwacin kuɗin mu naira ɗari biyar amma ho mafi ƙarancin albashin su naira miliyan ɗaya dubu ɗari shida tamanin a 2024 saboda haka ya ku matasa ya ku al'umma ku zargi gwamnatin ku da rashin yin aiki da dukiyar ƙasa ko kuma da yin aikin da bai dace da dukiyar ƙasa ba kawai ba a yi maku aiki su suke cin kayansu kuma mun gode mai 'yan majalisa da na ji labarin an ce sun ainihin raba albashinsu sun bayar don ci gaban ƙasa mun gode maku. Allah ya muku kyakkyawan sakamako da alkhairi saura sanatoci muji, ji gwamnoni saura shugaban ƙasa da mataimaki a zo a yi aiki wallahi wannan tallafin da aka cire da ainihin za a yi aiki da shi ko wallahi da kwata-kwata ba ma za ka ji raɗaɗin komai ba kullum za ka ji ba yanzu ɗan saudiya yake kukan yunwa ɗan ƙasa mafi ƙaranci minimum mafi ƙaranci miliyan ɗaya kai yanzu dan Allah ko iji ne na aka ba miliyan ɗaya dubu ɗari da dubu ɗari sai tamanin duk wata ai dole zai bari sa wannan hular dole je barno ya nemo me ya suna wannan hular ta bara barai bari ya nemo ta dubu hamsin hamsin ya ta dubu hamsin hamsin ya dinga ya dinga ya dinga ya dinga ya dinga ya dinga sa matsalar gwamnatotanmu da na jihohi da na ƙasa tsakari da Allah ba su samu. mu mu talaka ba su samu. mu sun mai da mu kamar ragunan turka in lokacin siyasa ta tashi su zo su kawo mana siyasar mai hatsari mai ta zagin junanmu tana gamawa ta ce to je sai an sake dawowa kuma wannan kawai shi ne. abu na kuma da ƙarshe ne. ba mai rizo da zanga ba ita kama bai ba bari in kawo muku wani hatsari ƙwaya ɗaya banda duk hatsuwarka da muka ambata baya wannan ba taɓa faɗa shi ba yau zan faɗe shi idan 'yan ƙasa suka saba kifar da gwamnati ta hanyar zanga-zanga to wannan ƙasa gwamnati ba ta sake tsayuwa in 'yan ƙasa da an wasu ƙiris su hito kan titi su kifar da gwamnati to ba wani duniya wanda zai zama shugaban ƙasa wanda bai kirir ba ko ku kawo mana shi annabi dai muhammadu ya gaya mun mutane ya gaya mana mutane yace kullu bani adama menene khata'un wa khairu khata'i tawwabu duk dan adam gaba daya mai kuskure ne saboda haka ba yadda za a ku samu gaban kasa wanda bai da kuskure wallahi ƙarya ne bai ba to idan aka ce yan ƙasa sun saba da kawar da gwamnati eh ta hanyar hayaniya to ita wannan ƙasar ta shiga uku shi yasa kaga Sudan ta shiga uku yanzu Sudan daga daga Albashir zuwa yau shugaban ƙasa nawa an kai ku za ku faɗa wannan ƙasa ta mu wannan gwamnati mu kar ku manta ba wata gwamnati take da makiya ta, saboda musulun musulun da an kai. kuma nan da aka kayar akan ƙuri'an musulun musulun suna nan sun ja baka fiye da bakan da suka ja a lokacin zaɓe sai sun rage yawan mu arewa sai sun karya mu sai sun kwatattaka wancan area da ta kashe su domin area kudu ta kayan da 'yan adawan musulun musulun koko area arewa ta kada su area arewa ta kashe su ko to magana ta kare sai sun gama da ita domin gobe ba za a sake wannan gangancin ba bari ƙara gaya muku ba magana ba ce da ya kamata a faɗa a kan mimbari amma zan faɗa yawmu nahis yawmu ayyamu nahisatin da ainihin ƙungiyar kan ta fara gani a Najeriya da makiyan addini da wanda ya ce ko sultan tulubu yasa a matsayin mataimakin shugaban ƙasa sai sun kada shi sai sun yaƙe shi to rana mafi bakin ciki a gare su radda aka rantsar da shugaban ƙasa da ƙur'ani aka rantsar da mataimaki da ƙur'ani ranar lahadi babu ainihin wato shugaban ƙasa a coci babu mataimaki a coci ranar jim'a da shugaban ƙasa da mataimakin, suka yi masallatai wannan shine rana mafi bakin ciki a gare su kuma sai sun rama wala ya luna kun hatta yaruddukum an dina in ba'u? ballan kun ballantana kun daga kara abu na ƙarshe ni na hi goyuwan bayan ainihin fati na matasa da a madadin zanga-zanga ku zo ku rushe ƙasarku ku rushe masalatanku ku rushe cocinan ku ku rushe gadoji ku rushe bankuna ku rushe kotuna ku rushe dukkan gida gine-ginen gidan gidan ku rushe ku garuruwan ku zama empty kamar yadda khartoum ta zama empty kamar yadda garuruwan syria suka zama empty a madadin haka to ku bar kayan ku naku ne ba na gwamnati ba ku ne adafi da ku ba su komi na ku ba shi gaba ɗaya makarantu duk ku ba su ku yi shirin kwace ƙasar komi na ku yana nan sai ku jagoranta ta hanyar kafa fati na matasa a madadin ku hito a kan titi a halaka ku ko a kashe ku to ƙara ku daure ku kafa fati na matasa amma kuma fati na matasa ku gyara siyasar ku kami bakinku domin magabata 'yan siyasa suka gabata sun koya ma ainihin 'yan ƙasa mugun harshe da miyagun kalmomi a wata rana za mu fallace bayani akan haka yanzu hatta wa'innan yaran da suke da su sifatin siyasa sun fara miyagun kalmomi hakan malamai أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم